الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أبو باتا تبت الله صلاة يتشي بأمين شو تبت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفوة يشوال 1437 na ajin daidai bai tsofo gutoni ya tsofo guwo ya july 2016 kalenda miladiya na ya ji karatu ya kasida ya al'imam al-hafiz abu tahir ahmad ibn muhammad asilafi rahimahullahu ta'ala al-hafiz silafi abu tahir gan فلا تصحب سوى الصني دينا لتحمد ما نصحتك في المآلي وجانب كل مبتدئ تراه فما إن عندهم غير المحال ودا آراء آل الزيغ رأسا ولا تغررك حزلك تر ذلي فليس يدوم للبدع رأي ومن أين المقر لذي ارتحال يوافى حائرا في كل حال وقد خلا طريق الاعتدال ويترك دائبا رأيا لرأي ومنه كذا سريع الانتقال وأمدة ما يدين به سفاها فأحداث من أبواب الجدال وقول أئمة الزيغ الذي لا يشابهه سوى الداء الأضال كمعبد المضلل في هواه وواصل أو كغيلان المحال وجعد ثم جهم وابن حرب حمير يستحقون المخالي وثور كاسمه أو شيت فقلب وحوص الفرد فرد ذي افتئال وبشر لا رأى بشرى فمنه تولد كل شر واختلال وأتباع ابن كلاب وأتباع ابن كلاب كلاب على التاكيك هم من شر آلي kaza ka abulhu zaili wa kana maula liyaudil kaisi karshanal mawali wala tansabna ashra sinil mukanna aba ma'anin suma matufawa gali ولابن الحارث البصري ذاك الم مضلل على اجتهاد واحتفالي ولا الكوفي عن ضرار ابن عمرو فول البصري تالي كذاك ابن الأصم ومن قفاه من أوباش البهاشمة النغالي فرأي أولئك ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال وكل هوى ومحدثة ضلال ضعيف في الحقيقة كالخيال فهذا ما أدين به إلهي تعالى عن شبيه أو مثالي وما نافاه من خدع وزور ومن بدع فلم يخطر ببالي شيخ الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي أمين فلا تصحب سوى الدئس فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصحتك في المآلي فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصحتك في المآلي فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصحتك في المآلي فلا ga fi zana ta su wa sunni ga da daya bai zandoci na ji suna nema dinan gwaji ne hmm. obomo ka'ida na wani lita hamada ma na satu ka fil ma'ali ebo nasiha na mi ji wani hmm. ulu jiwa amfani hmm. fil ma'ali shake bayan lamarin obo فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصاتك في المآلي yóò lé na wai gaba gba na sukun wa mu'mini ji wa lusunna ji hmm. yabu na sako ga inna mal mu'minuna ikhwatu lalle mu'mini ji ya ge do hmm. ko hmm. Allah subhanahu wa ta'ala me ke ga da alqur'ani ko gawal na wal dogon ba'duhum awliya ba'd mu'mini baji be mu'minan hmm. wali waliya doji a cingaga ayo la yattakhidhul mu'minuna kafiri na awliya mu'mini jima agala kafiri ji wali min mumini na man ko ke mu'mini na yi can shi lugwa man annabi sallallahu alaihi wasallam magan الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل إذا جوا جمتو addini ya makwabci addini ya eyau e zaga jin cimbule zinwali e ya macho muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam ngoli hadis ne la man gida ne hadis ne ar-rajulu ala dini khalili yanzur ahadukum man yukhalil e gannana al-hafiz abu tahir ahmad ibn muhammad as-silafi wa gambe da nan ya gwa gaza na waji ya daci gani ya tiyo gani ya je wupe siri we wupe siri we tuzuma tuwo su ma ji shawara ke ba da sauransu ma waje kiyo waje za dide mu babu ya ganna ya saliyo hmm. sakon latin ga wa kad nazala alaikum fil kitabi an idza samitum ayati la yukfaru biha wa yustazau biha fala taqudu ba'um hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idhan mislukum a aya biya da littafi ga wa ayan ce zaje ji kafirci buyin amma jin tsama gangani biyu ya e ga ya fiye da gangani bai zamuncin shi ma da gwa saka da jikiyo aga bai ga gando na jin nana ka ce ya ga da zamuncin ile ya mace ce jiyan do bai gashi dosha to jefa fala ta kudu ma ta kudu fi hadisin gairi um mai tafsiri ga gai sarawin e ya ciye gane nan mini hugu dalili gannan church ga al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna na, khabithati wat na lit-tayyibina ula ya kama barra una mubarrauna mimma kudu hmm. za sakba tacin lagijo hmm. a ga yin za sakba tacin ba gibo hmm. za sakba tacin ba gijo a ga yin za sakba tacin zagi ibo za kirki ta ciye ba a gijo a ga yi za kirki ta ciye yin zagi ibo za kirki ta ciye za zagi a ga yin za kirki ta ciye ba a gijo hmm. bo e bago wale kiyo gani lamari kiyo wani dazan dan bidiyo da tsu dan bidiya bidiyo da tsu dan sunu musulmi da musulmi kafiru da tsu kafire na yi abu raira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaruwa ku junudun mujannada rayin ya zawan gishi ke soja shi no yo turufu ne dasa gani na fama ta'arafa min yi talafa hmm. na shiga yiri nina a fede kauniya doshi wa ma tanakara min yi talafa na ji yiri ni a ci halle ba doshi na gaji kyau a gaci liyo shi ba ga gani ko hmm. Abdul al imamu al-Hafiz ibn Batta. na'am labi littafin alibanatul kuburubo hmm. daga ba abdullahi masu daga lau annan nasa jimi'u fi sa'idin wahid nga da za an yi shi aga za an yi bata kuke ba fi ji da nan ne hmm. kulluhum mu'min wa fihim kafiran hmm. bata yi mu'mini amma da kafir guba dabo lafa ahadu ma ila sahibi kafir guba nan kauna ga da tsakani abu na ga waje wasa amma ga gumbe shi nan walau annan nasa jimiyu ila sayidin wahidin amma yanzu an yi bata agun ya kashi bayanin kulluhum kafirin bata zan yi agato kafira yau wa fihi mu'minan amma dai mu'mini guba da ta cabo ta'ala fa ahaduhuma ila sahibi zaini mini abu wani kiyo hmm, wa de kaune be boye da gumbe zabaci hmm. kawai ga tun da yi jiji ngo ji gane ko ci àtún lánàá to ni kawi kan wale zai káwọn to jilba ìbètò kan to sallama wa kan àkànjọ òun na nàdé jìlìbá mm. wòde àgbà kan sallama jọ mm. e waki bo mm. ta alafa alẹfà má bẹ náà. káwọn yóò ma bó máa wárí jìmọ bẹngẹrẹ bàná àwárí shi gáàjì náà káwọn àṣọ pa lọsẹ. káwọn yóò kẹsàn bó bẹngẹrẹ bàná àwárí jì cin ìṣirí gáàjì náà káwọn da jikin àdá zunú zunú nga wari jù al iyad al-fudail ibn iyad hmm. ibn batta lagun bi ugan al-fudail ibn iyad nga larwahu junudun mujannada hmm. ra'ayi zawan yi ke soja shi nuwe na shi da Gani na. fa ma ta'arafa min ayi talafa na shiga yiri na kaniwa da san wa ma ta na kara mina iktalafa ne juma jiri ni anu ga birbe doji wala yumkinu an yakuna sahibu suna yumali sahibu bida illa min nifaq a dai za dan buga to zannan <clears throat> ga sunna bo muta yan doru ma be dan bidiye biriya nga wọn baza bɛn nga wọn gɛdɛ bɛn nga wọn tiɲɛ bɛn nga kpe siri wo nga diɲɛ dooro wo nga ma diɲɛ dooro cɛ bɛ ndo mɛ kpɛari a ŋo to zan na e ima ŋo ji sun na den bi a na i tiɲɛ ma mo n'a fiki wo. kɔɔ jiga ni a nga mala abu darda. wani gaya bayanin ibn battah labiyana ga min fiqi rajul mamshahu wa madkhalu wa makhrajuhu ga mini fahimta na waje ci zaune e ba zin wani lo e ba zin wani lo zi mai beba on e ba zin wani e wazo zi mai wuzo zi ma kpe siri won zi mu kpe siri won zimu yebo zima we defendo zishima yebo zishima yebo nga to ngwen woji fahimta ya ganin nga malai za ko ni ga anil mar'i la tasal wa sal an wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaktaji bon ga bi ga ci zamo de bi ga yu wa be ba nan ga la ci wuna lori apa bulo hmm. alamashu hmm. eh, alamashu bí bi ní tulukubro. wọ́n gan Nga kanu la yasalu an rajul ba'da talatin. Nga Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad hafizu kondocin hadisi na wani hmm. wọ́n gan ngan eguta eh, da gbogbo agwo gbezaye waga ya guta wanci ɓe ci buwa ni ta da gini yin loci zama mamu shawu zuwan dasan bayan ziye yawon zai wu biyo zuwan walo da sauransu zai yammacin wo wamma da khaluhu zai wu wube kan dondo zima walo wa ilifu minan nasi zima ya zaji dacewa bai doji a ce dai kwanci hankali hmm. ya doji gan safu na nga dana nga jikiyo nga wani. al'asumari ibn batta lagunbe ga idza talahamat bil qulubi nisba tawasalat bil abdani suhba abekin gbazo an yi ga toba do shine to ne kan ga wa shi imana semil akida ga yiri ni hmm. ra ya ci yiri ni nazara ci yiri ni a afe wo shi za ko ji gane ko hmm. alu sunna mun ina nga ta ci wani wajen kiliya nga mala mubashir ibn ismail al-hab gane ko mubashir ibn ismail ibn battah lagun bai ibadat lukubura nga qila lil auzaya ga al-imam al-auzaya gan inna rajula yaqulu ana ujalisu ala sunna ujalisu ala al-bid'ah ganwi ya da doro wun yan wun mm. won fe dun be sunne won fe dun be dan bidiye won fe dun be awariji won fe dun be sunne mm. hadi zai wuya na fona فقال الأوزاعي الإمام الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل زاننا زاننا واغا غسكيا بغمانه لا وجيري ني ngama la alhafizu silafi nga fala wasu ne ya dina litahmada ma nasatuka fil maali fala tashab ga daya ne ya dinan bai zai ji sunna ya e ba dini ubo yana nima litahmada ma na satuka fil ma'ali e bo na siya nan ji wani zuba wolo je wolo fi alheri hm. wa ji gane ku a al-imam ibn batta hmm. wegan gan sadaka lauza'i al'imamu lauza'i gaskiya ta akulu inna hadha rajul la ya'rifu al-haqqa min al-batil wala al-kufra min al-iman na be gaskiya be gamane a mu be kafirce birbe imaniya wa fi misli hadha nazala al ya yatti ne ga ma cin al-qur'an wa waradati sunna anil mustafa sunna mai bai daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam qala allah ta sakon la tunagam wa idza laqul ladina amanu qalu amana wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum correct aga kun be mu'mini ya ga idan be ya ga she bada ba shi tayin su kun gangani le ye le be yo ebe ga fe za ne ga waje waje ya ni mu gaskiya dan ga da fiska guba je wani wa da kiyo wa da gintara guba ya nan imam muslim ya sai muslimin adi wa labi hadisa abdullah ibn umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga mathalul munafiki fi ummati ka mathali shatil aira koton kwace munafiki luman bu wai koton kwace hmm, nangi na yanin bainal ganamaini waya tsakanin nan yi gubar ma na wajin babu to zabacin wajin tafsiri la zi mara wai la zi mara un gaje ba da tun da deji wanda da tun da deji la ta dire ayyuwa ta tabi un ɓeno toto ma jiki na yan hmm. malami tuna malami tuna al-imam shafi rahimahullah ta'ala ibn battah la ga al-imam shafi kedi ugan subatu man la yushal arun sukbatu man la yakhsha al'ar arun fil qiyama wada wada ya be zane ya baya zuye sun ya ne zuye sun yi fa'al kiyami la ilaha illallah Abdullah ibn Mas'ud ma inna ma yumashi rajul wa yusahibu man yuhibbu wa man wa misluhu idza hmm. jun da da umma maqama umma je kaune jiya zane ga yi doju na uce je kaune umma yiru na ibn mas'ud ngai itabur itabiru rajula biman yusahib fa inna ma yusahibu man wa misluhu e cin zale ziye ya macin wa zanen wajin da e be ne wani ziye wani zadoju ko ji gane ko hmm. amma ngoto cile hmm. eh, agwal wa be daga ba muhammad ibn eh, muhammad ibn ubaidillah algalabi mm. ga kana yuqal aja gagan ya takata mu'alul awai kulla shay illa ta'aluf wa suba mm. en bidiya shi aja en doro so hmm. mm. amma ban bai zane da biyu ne nga e jiya wa be hmm. waga wajawa rija ma wa rija ga jiya nga da shani nga da endoro mm. nga da siri ndoci mm. nga da wa alaya za shi shi mm. nga da mitin yaji nga da siti ndoci aji bata ga wa invite wa mai da basira na wa ga wa dai maji kiyayen wa dai maji kharijiya amma ga ga gane ga halle ga ba ne ga du fetan wa feji to fushi a nga un be da sharu usuli itikada al sunnati ya al imam lalikayo hmm. ko sharu usul itika da ahlus suna da nana rakami 54 bo ko rakami 53 bo page 67 bo ko un fe na da biyar bai ba abubakar ibn ayyashi qala lahu rajulun zabagin da ce ga abubakar ibn ayyashi aga ya ababakar ya abubakar man mani zo to ya sunna so kala nga alladhi idha zikiratil ahwa lam yata'assab li shay'in minha nga idha na ga tuyen do chi mini e tuyen gbojo aga tuyen do chi mini e bidiya jo won di ta'assubanci ya wani we je wa hmm. kila ce jira man kazan kila ce jira diaman waga waje da bi akida akida sabana man wuce ko zanaya hmm. amma ga jira diye gafe tawaye wajen da jinde wajen daji dai ga zuciyar tawo mm. ka ca waje sufiya na ga ji rajiya su <laughs> mu tawa gaskiya wa waje shiya na ga ji shiya mu tawa wa tawa Allah kiyaye mu mm. فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصعتك في المآلي وجانب كل مبتدئ تراه فما إن عندهم غير المحال وجانب كل مبتدئ تراه فما إن عندهم غير المحال وجانب بيا kulla mubtadi in taraw be dan bidiya do no gale ne fama inna indahum ghayrul muhali e bane bidiya ji de re la za ngale impossible ne ma na ngale ne gale ba ni muhammadu bana na ba fi dushana na je ba fi dushana za sami ma ya la furu biya wa yusta zau biya fame fala takudu ma'an yage jikimo fi hadisin gairi shikenan ebogo ɓe ya ganga ni gangani ɓe ɗan bidiye مبتدئ تراه فما إن عندهم غير المحال wale ku ibn bidi aja fa ma za ba da hakkin yadda ba su mai gaskiya wa illa dalali sai yi hmm. wa anna za sirati mustaqim ya komi na goro fa tadu ya mitu wala tatabi su ga la mitu bulu jima' اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ya buga janib kulla mubtadi in tarawo amma ga mubtadiu unji sufi be shi ya kawai ga dan bidiya kharijiyu ɗan bidiyu yo murji'a dan bidiyu yo mu'taziliyu bidiyu maturidiyu ɗan bidiyu yo ɗan dan bidiyu ban zan doci wa ga jin bayani mun ya kiya da ya dede ga alugwa da yi lai yi su sun ti zan cin su fi ya be mun tan alo suna ji da muhabatu kawai ga ba wace dede ja ga ga ga yin na luwa ya dina e wa ja dina ودع آراء آل الزيغ رأسا ولا تغررك حزلتك حزلك الرذال ودع آراء آل الزيغ رأسا ولا تغررك حزلك الرذال ودع آراء آل الزيغ رأسا ولا تغررك حزلك الرذال ودع agwalu ladan ara'a ra'ayi jiyan ali zaigi zai ja fanya ɓauna asan benin wala ta gururu ka hazlaka turra zali ko hmm. ga lugwaye sa yayin sakwa wọn ji kimo wọn ji rudewa mu hmm. ebogo agwalu ladan idiri omale hmm. nga malla dan bidiya ga jin bidiya wọn á jùn ta tiẹ̀ zàmì yìí ta tiẹ̀ bà wọ́n súnú lásùnú jíkì ọ̀ lásùnú lótú ẹbú ẹ̀nà zàmì ibi bà wọ́n súnú ẹ̀nà gá súnsún bídí tí bídí wúlò àyíká yìí gá gbìn. allah subhanahu wa ta'ala ga wa'an na za sirati mustaqiman fattabi'u ko mi cinar boro ya gaji ya mitu la tattabi'u bikum an sabili ya ga la mitu subulu jumbe ya gambe ko ya ci ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tazalu ta'ifatu min ummati alal alhaqi la yadruhum man khadalahum hatta yati amru la wa hum kadhalika imamu ahmad bi at-tirmidhi to ibn majah ya gobe su jami'u sai ga kamar hadisi 7289 hadisi ya sauban ko mm. jama'a da waja ta ci ya ko goro nan zai shiga aliyaba na alagun tsohar bai kakunan mun ne lamarin tuce bena ekpe sun ne bai gaskiya da na yi layin bau yabo hmm. abe ga iyali za ka zaba mun sun na je jinna hmm. za a je jinna na a ga dan bidiyo nga mala alhaka mugnu ma'bad alhuzai hmm. ga wa to qawla alhaqi wa sunnati allati anil mustafa kadi saha indi bi alhabar ya lawu ya gangboro malawu yin yagan sunna na yabe da ba na bisa a sallama wani na dai hadisu ya tazu ya ci wani fadini dinun qayyimun qad araftuhu abuhu bihi mulhidun dinahu satar adimi ci na a gboro mi kuye megan ya zaji megan ti ya bi ke mulhidu ga adini sunna ebo agwalu la dan ara oyan alu zeji je benio mm. الدين بقول الهاشمي محمد وما بمقال الجامد ولا القدر ولا الرفض والإرجاء ديني وإنني لبان على التنزيل ثم على الأثر تا أم الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية sharku laƙidatul asfahaniyo hmm. page 58 nga kana sheku abu hamid ahmad ibn tahir al-isfira'ini imamu la'imma alladhi tabaqa arda ilman wa ashaban hmm. idza sa'ila al-jum'ati من قطية القرك إلى الجامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوري بالروزي واجن غا غدجين مابو wa yukbilu ala man hadara wa je shi zai gashi masallaci wani waya ko an to ashidu alayya bi anna alqur'ana kalamullahi ghayr makhluq e jiri ke da alqur'anu ya ga yace shu ya jali to janan kama kala Ahmad ibn Hanbali kim ne Imam Ahmad ibn Hanbali gana la kama yaqulu al wani kim na al-Bakillani gana wa ya takararru zalika min ungu ga unke wiye ga ungu ga unke wiye ga ungu ga unke wiye ga fa yakbilu lahu fi zalika hatta ya bude Allah ga nago hatta tan tashira fi nasa har ya ganu gaushe ba ta cin yanzu an yi jo wa fi alil biladi bai zai fi jo ne waya shi ulkhabar labarin mulugu shaban dondo fi alil biladi a ni bari mi ma'u malayi hmm. ya ni ala shari'a hmm. ya bo zan doro ko gan wuye ya gwan wuye an wuye na shaira gan bi albakin lani ta ci ubuni wa bari umi mazabi abe bakar albaki lani ya gwan umma kiyawa daga maza ba abu bakar albaki lani obene malanin Hmm. wa bari ya min mazhabil bakin lani ko hmm. ebo ne za ndo ci dambo ajan filo ba albakin lani da ji katun hmm. amma bai ji katun gangani bi abu hamid ahmad ibn talil ni. amma ya lawa al ni ga da so katun je bayan albakin lani ba. <laughs>

faya zunnu zanun annahu minni ta'allamu yabo zamu jibe ga biyan wani ga hakin wucin ma wa ana kultu wa ana kultu wa ana barumi madabil bakin lani wa akidati e gwan yawa daga akidan albakin lani shehul islami ibn taymiya hmm. ni shehul islami ibn qayyim hmm. ngai mini sifan sunna page 191 bo littafin tu shafiyo ga wa idza humu sami'u bi mu rakami 2443 ga wa iza idza humu sami'u bi mubtadi'in hadha sahubihi turran bi kulli makani ga mini ga mini sifan sunna wa idza humu sami'u bi mubtadi aga wa ga dan bidiyan doci dan ce ga didegun gun adina nan muhammadu hmm. haza sa'u bihi turran a fi kabar bi zamu e gadi da na ganin a tafiya we suppose filo be dalilin ndo na fi londoro yani bi kulle makan da nan dondo ga mala ibn qayyim fi ga mun ga sunnaji ene dogo yi gaskiya ne ga su mfe ga alkafi yato page 46 rakami 246 ga fasda bi amrillahi la takshal wara fillahi wakshaw tafuz bi amani fasda bi amrillahi mulniya na sokojin foro na ga zaji la takshal Luwara, ga sun da la yi mu fillahi wakshaw sun da sokoj buyi tafuz bi amani to ga da rabo magadi aminci ta وداء رأى للزيج رأسا ولا تغررك حزلك الرذالي أقول الله نكيو رأي آل زيج ولا يمتوبة ونعني محمد صلى الله عليه وسلم فلا تغررك حزلك الرذالي الإمام abu tahir a silafi ce ci gaba mm. ga falaisa ya domu lilbidi'i ra'ayun wa min ainal makarru lidirti hali falaisa ya domu lilbidi'i ra'ayun wa min ainal makarru lidirti hali falaisa ya domu lilbidi'i ra'ayun wa min ainal makarru lidirti hali falaisa ya domu lilbidi'i ra'ayun wa من أين المقر لذي ارتحال فليس وعدنبو للبدئي رأي دم بديا فليس يدوم للبدئي رأي دم بديا ويتراي نوفيلوا ومن أين المقر babu a ga ya dufi a beje ya zane ga abiya don afiya dushi musamman yi leziriti hali ya zane a lolo na wani wagon ga wani ko sunna nga ede bafie do shibiri timi na nuyo ban bidiya ngole bidiya wọn de bafie do shibiri timi na nuya hmm. ebe na hujja gbokagun hmm. kawon aji fo shaga okufo na hujja ga shiye na hmm. hujja gunya ko ka gani ako nga mala alu sunna ji e je yekini na dan bidiya ni dan bidiya ji na. wọ́n di àná wọ́gá tún tẹ̀ ń bí díẹ̀ bí jẹ́ ń lọ tí wọ́n ṣe fíìlì rẹ̀ yẹ kí ni ó dé ọ́nà wọ́n yẹ kí ni ó dé ẹni ó dé ẹni ó bú fi kùlù bí í mùlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ a na dagun na dalili kuma da abin da فليس يدوم للبدع رأي ومن أين المقر لذي ارتحالي الشيخ عبد الرزاق العباد إن كان تعرفين بشي ثبات عقيدة السلف Good. Waga dali ta fi wuce wa ga sabadi na bayan laki da yin alu sunnati wal jama'a a ce dai sabatu ne. na one alkur'ani bai sunna hmm. ya lamito a Allah wa ati rasul ya mutu su kawai mai lamito tu cewa mata kuma rasulu faku zuwa ma na hakuma anhu fantahu wannan ba tu aga de cen ne ba alkur'ani bai sunna ga je badatu hmm. ko laji ganewa fahimta na za tun fi shi yin faru duhu ilallahi wa rasul ya ga da cin tendo ce gaje ce ba da sun so ci gangani bai tuciwi Number three, yana yake labe na sukun fahimta na ya alkur'anu na bai fahimta na ya suna na wuce fahimta na ji zamani a nabi bai sahabe majinai. Umar shahiki rasula min ba da ma ta bayyana lawul huda wa ya tabi gaira sabilil muminin nuwallihi ma ta wallawa nusri ja na musa'at masira ga mine lalu suna ce dai sabatu na kai da abunan a fitra. brain ya corrupt be philosophy be logic be mantiki be arawo be atu ya wuce corrupt brain ya alusun sunna ja hmm. na so kwa ne khalaqtu ibadi hunafa hmm. ko njali ten tan wuji mi ta tin hanifiyo hmm. ma ni mauludi la yuladu ala alfitra Be masukun alusun sunna je la gan ba cha shijo ya so ko be tuchuya la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi yan najibai eh? watakullah yan ne bayani da ne la alu sunne ce dai kino ce dai sabatu na amma alul bidaiji wuji aye waza wuji hmm. adi sai waza aye hmm. eh, la to tun do ci develop gwan gbagba cha to abi ada wa Baza, na ga di kino na ga tu yan wuci zumana hmm. ko ji ga ni ako ta yan bidiya ji ga mai de to ti ye bi gbomi za ne ga gbomi mo mi gbogan ni la mi tu فليس يدوم للبرئ راي ومن أين المقر لذي ارتحال dan bidiya wani da kiyan wani da ba cin sha ko? babu wato ba ga to zana lolo wani da ba nan wani ci shi nan wani da ya ni ga malayan bidiya je to fesu guba nga dama bidiya ga wa sun naga ya mito sun naga ya mito bidiya ya ga ebego mm. e bidiya de ba cisha sha, mito gashi ya gada ya e mito gashi ya gada mm. ko laji ganewa mm. nga malla dan bidiya shi a so bata ya lagun ya agun sunna hmm? nga malla wali fira ko yan bidiya bidiya shi shi na nga ji gane ko zannan wa de nasibu yan bidiya zannan zannan ma ke de nasibu yan bidiya zannan achaga ji ugwu mbe dojin amma mm. akida su ne sukun eza zuma nwe ji ugwu ji da ba zai mm. mm. mu fari ibn batta ofe labi alibani tulkubura e ganyen abokai ofe e, lagan sahabe jibe gan ibrahim na hayi Nga ibrahim na kai ga sahabe jafe kanu ya rauna talawuna fi dini min shekil kulubu filla Nga nya fe le gan atalawun fi dini yanzu fuji kalu na adini Nga da bawe me ya daji sokon sunna kamu don wuji sunna niya me ya daji aji mi gogun gan lokacin niya me ya daji ààrẹ tún pátá ìkáfìrí police pata ìkáfìrí lọ́wọ́ pátá ìkáfìrí nìkálí pátá ìkáfìrí ẹgbẹ̀rún ti lọ́à wadda gane ko mai mm. daji gaskiya fi sabila mutum ya convince musamman yi ga fi ajin ajewu bai na salate ne kan nun da ya ganna luwa wajen mm. daidai a wale ba wale ba mm. ko wajen gane ko nga an tsoga bai wani fojo re nga ke sarari ganci sun, hmm. na wa da gane kayi mfani talawu ne wakibo wani wati mananci ya halitta shi alalima ni bisa sallim ga man kana lahu wajani fi dunya hmm. kana lahu yawmul qiyama ni min nar kana hmm. ga da fiska guba ijo wannan wa da gin tara guba yamino abu da daga guba daga hadisin ya ammaru wa ji gani ko kiwa ba ga hmm. ta e bogo yan naji kiyayen mun fi alheriya falaisa ya dumu lilibidi ra'ayun wa min ainal makarro lizirti hali ɗan bidiya ra'ayi ne ji dawoma biyu feluwa babu wato ma ga to ya zaga ade ma zaga ade ma karu ma lolo babu hmm. ɗan wani bidiya nga bidiya tsoye ka kuno ga la aya bi hadisi bi asari bi na bi gun ya nan mm. wa bi na wato ne? wa da wa gamba na woro za na wake zumbi na mun daga zun ga mun ci lu tu gamba ne pa zu ba na gamba ne ga la zu tu gamba ne zuma mm. eh la gaskiya a tu gamba ne zuma Allah akbar so wace na kpega ya fayin ya ne wadda ga sun gamanu woro wunci so ga wuya discover daga mm. amma na luwa ba wunci ake mm. discover to mm. hmm. ya fayin aji bara a gani bi wuni nga malla ya ga ga bidi a fe tutu amma da kpe gboro ne ga sun sun bidi a fe dira ide kiyaye fe tutu فليس يدوم للبدء رأي ومن أين المقر لذي ارتحال يوافى حائرا فيوافى حائرا في كل حال وقد خلا طريق الاعتدال يوافى حائرا في كل حال وقد خلا طريق الاعتدال wa fa ha'irar zanna a gaugagba hmm. yawa ji hmm. fi kulle halin halin dundu wa kadi hala hmm. mace na foyi wake wọn ake foto wọn ake kpokan hmm, ti itidali ekwen adalci ekwen gboro ekwen taciyen wa na za sirati mustakimanci na hmm. amma dan biyu da nan mun lamitu tariku ne mun na wa amma mun da ajin wala kun subulu wa za mun lamitu subulu yi ngoli izza hmm. mun da mi latu sunna izza da yi milatu musulunci wali lali izzatu wali rasulihi mm. wali muminin so ya ci bai tuci bai mumini shiga wani izza so ya ga wala yan suran allahu man yan suruhu zane ga yi sa ko nasara sa ko ya zan wuce. nasara Allah akbar wa ji gane ko ebogo na mbidiya ndo ce gaskiya ebo shi wa na da biyu Ndo chima shawatu chima ma timananci ya halitta jiwa ndoci ma yegba da zane ta to gaskiya yana ga gizo kan yiwu girman kai girman kai le ko ndoci ma wale ga unga ga gyara ji ba unca ga hmm. ya ci bici nafa wa la la mi tu na tu biya un yo ga yegba ya halitta je so ko budan قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف شاء ebe ga ga daɓe a soko wacce a mitu ya e koyi e gboro ga da kiyo hm, ga da bawu wa mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma za da Allah bi afwin illa izza hm. wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah da ke wa daga e fa be zaini soko a fe ji zan biyawe wa maga da biya soko soko a fe ji la tuyawe wa maga ngole wa ga da biya gaskiya hm. yan na ji wa sun ba ta ga ga tu gaskiya wa biya cin wa soko ku kwayo imamu ahmadu to muslim to alimamu tirmidhi ya gobe daga hadisin ya biyu raira bu alimamu shatibi ga aliti samu peli 79 ga wa kharaja ibn mubarak hadisan ga inna min ashirati sa'a talata. wa hadu kunna an yultamasa ilmu inda al-asagir ga mini ala malik ya a ada wa ilimi gani bi al-asagir ji kila ibn al-mubarak man al-asagir aga ibn mubarak zai ya al-asagir jo qala ga Kulu, yaquluna bi ra'yin zai je bi fa amma sagir ya ruwi an kabir fa laysa sagir amma ya giza kan gi na gwarwa bai daga ba sa nun sajo wani wani zakan ya rike mina wafe jin bayani faga wato me ya daji wa gami ilimi amma mi gama gaskiya ya e ba kibo e buwana mi de gaza ya shi be gaskiya no mu de gaza wuce sha be gaza ne de ilimi ne to al-imam shatibi e gan aliti samu page 101 ga wa ammal mubtadi ma dan bid'a yulqa alayhi dhilli fi dunya wal ghadab min Allah ta'ala hmm. nga agba hmm. ijio soko ba gaji fushi biyu nga ibona fali kauli ta'ala innal ladhina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati duniya. wa kadhalika najzi al-muftarin lalle zai da lagwas nan ko gigi na soko ga je mun gangani biyayi amma ga agbaraye waye je a cin aga soko a gaza ga yanzu ga soko nan hmm. al-imam shatibi cigan hasbu ma ja fi tafsiri عن بعض الصلف وقد تقدم ووجه, ووجه ظاهر لأن المتكذين للإجل إنما ضلوا به حتى عبدوا زيدا ده لو أصلاً كوي جننغو لي أعج بارتو بابنا هذا جبوه تاونا لما صوم من خواري ولما ألقى إليهم السامري في فكان في أكيهم شبه خرجوا بيان الحق الذي كان في أيديهم aydihim no le gaskiya na ne musa be ya ewe kibo ege ebo ege sa miru nu ga ya tie na ashida kwa ashida mi tunchi wato za wuci ga gba al-imam shatibi ga page 102 bo al-itisamu na fa ma kullu man a fi din la fa huwa zalil zando ne ga bidiya tsogwa dini soko ne zanagba haqirun bi sababi bi sababi bidati ebo sababi bidi ubo wa iza zahara libadi ra'i fi izza waje wa jabriyati fa hum fi anfusihim azilla ga kadan bidiya ga sofe kewa ga zan dan izo na gama no e gbadan duwi hmm. Hmm. ko? فلن يوافى حائرا في كل حال وقد خلا طريق طريق الاعتدال ويترك دائبا رأيا لراي ومنه كذا سريع الانتقال ويترك دائبا رأيا لرأي ومنه كذا سريع الانتقال waya turku da'iban dan bidiya ga gwalu ladan ra'ayan li ra'ayin wa ra'ayin do ci ci ciwon, dagwa sun ra'ayin do ci ko wa sun ra'ayoro wa mini wa sharama min hubo kaza saril intiqal zan na feji intiqal nga shifta bon wa zo nga shifta bon wa jan bon nga shifta bon wa zo abu ko da tun za shi shi sufi ne da shiya daga shiyo da broda daga burodo da ake kazan arin hafe jiyu za amma ebe kibo wanda ya saba tuye ba wuga milagwa so nga madana da ngala milatu ya kwe gboro hmm. yadda kadika alaikun fi rasulillahi uswatun hasana yasa wani ya dan ya biya nabi sallallahu alaihi wasallam innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al Allah alla kafu wala tazanu lalle ce zai ji gaga ce ce a gai allah ma ku yi kini nan ko tatanazzalu alaihim al malaika malaika fe ci ci ci ci ga allah takafu ga su da mu wala tazanu ma jira zanama annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba aluman bata da aljanna sai zana na bana kila man ya ba ga annabi za na ba annabi ga man ata'ani dakhala aljannata dan ga mutumi na wa da janna wa man asani zana maga aliyan bana fakadi aba wancan ga na ba limau lukar ga gobe daga hadisin ya biyo rero. abdullahi ibn mas'ud ngai tabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum al-imam ad-darimi lala asar na mako ngai ya mi tuye ko en buru ma tsa bidiya ma aku ki ayani e ga shishi fa feji kimo na tsa bidiya ma wale wa azu eza shiba eza eza azu daga akira mutazila da akida ashayara shi daga hmm. da ashayara shi nke dama turidiya shi hmm. ko hmm. ko ya zashi shi mfe jin aki mfe ji tarikayen kadiriya na kadiriyo wajin da hasafiya, daga hassafiya wajin da wazaniya daga wazaniya wacin da tijaniya ume yanzu tijaniya sun goto wajin tarika na batan wa ga wasu suna ne mu mu diganci wani ba nushin ba o ويترك دائبا رأيا لرأي ومنه كذا سريع الانتقال وأمدة ما يدين به سفاها فأهداس من أبواب الجدال وأمدة ما يدين به سفاها أني بلا بمبدي أتي لاجع ديني نيسفاك ووابو aya dana nwagwa hadisi dana nwagwa asaru dana nwagwa baga be gbiwa ga babu dalili da nga a cawazi na ajifo babu wacce gaga na ajifo ga hujo ngai kewa ga a ga ga cha be ga unta ba ugwa zane pata mu ngela mitona ziga gan e za shi alami a to ya don kun ya alama yau ta bawo kun ga ya chago aga aga aga mi to adini misha ya mm. so chima ba ko to ta aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah ko ya e zabe shi shi ga gaskiya fi sabila kewa be ga cha be ga ga ga ai daidai o mai zakan yi mai magan wani eh, zane je lami to ne ba ta ga wa nja Assalamu alaikum. so ba ne gan wunji kiya wunji daidai ga waya turuku da iban ra'ayan li ra'ayin kan dondo wanda ga ra'ayin na cikin wannan togo, bi gomi bi wani wa gami gimi gami tuwo ni e. gami tuwo su gadi su gake da gomi bi zan e duwaci za wani gake yayi gi ke lami tu kiyaye ngo jiga na ko mm. nbda shi ngo gbogo nbda shi ajin adini la like political party the mm. alliance ji mm. at least today to tobo obe bidiya jini da caji da da matukan tobo obe jina so a yi jina ko ji gane ko wado ga ga against ta mu zai ji mai jin rajja against ya no fi ba na fore mm. kashi to sun zahiri ne hmm. na dan bidiya ga mun so yi mu mm. a daidai mu bu tadiu ne ji dawa lo bidiya na de Ma de mu bu tadiu ne ji dawa na ma mun so bidiya mun ci ga mm. na biyu a wari ji kadiya ji don a ngoli a wari jen kadiya to na labiya nin ga ya gaga ya gaga gane <laughs> ya bi da ci gama nan da wa umdatu ma yadinu bihi safaran fa adasu min bil jidali ngoli safatu na simatun bari zuyayen bidiya ji gaskiya ne kima Allah wali yana nabi sallallahu alaihi wasallam gan a ji su fa'ula alami huda sa'ula sinani a yona tunani wawa shi nga da biyan <laughs> kacin haka tunani wawa buwa hmm. ya da shi shi ya goza guta gutu nga a ga a ga gwamnati yi jago hmm. a ga yanayi jiriya go a ga abuja konka a ga sajin bai soja ji hmm. a ga sajin bai polisi ji a gukwa bai to washington yi zane otu yanga na gbara kawai gato mota don gwamnan wa mai lega ya gawun <laughs> hmm? na gari nga ga materialize mun ji gan bodi na chaga ga mota ya chaga ga mota ya kwan tata <laughs> yanzu wa chaga ga mota chaga mota no le safi wi na zaira yin gaskiya wallahi ko e za ngani ko mai lashe wa gaya gunga e ga iri na wai gada na wa bombin wa zawu wa masiba wa ma yawala wa zazu wa fitina wa ya shiga ga ya ga kewa zulzulu gancin unji safatu na na ga musun jigai dun na ga musun jigai makasidun ta gwi safatu amal amala albani ya zari a wazan ce mani da to sujudu shukuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai lega ba ga ba mun ji kiyo mun ta Da. Wa umdatu ma ya dinu biyi safan fa’ada su min abuwa biljidali. Da banu ga abuwa biljidali da hannun hmm. shawa rijitokin ba wannan ne. Hmm. Fondoro. Hmm. Emi gbota ya e ji za alaka tuwa cici arba'u na hadisu da tulakami bulugul marami riyadu salihina tariku salihina hmm. kazan na almuharrar a fi ajin wayi dan ba da wayi muktasar yan sai muslim sharu sunati albarbahari da sun alima mahmud bin hanbali matu yan ra'iya shafiya nuniya lamiya mimiya da sauransu ne ɓata wujin wujin ga shagala hmm. kendo dia waza musulunci a cafe a cafe redefine yi gbóhun cinan gai waza fondondo allah kiyaye mu وقول أئمة الزيغ الذي لا يشابهه سوى الداء الأضال وقول بيغ أئمة الزيغ تشيه جنشي الذين تو لا يشابهه يندو تبيوان سوى الداء ونغالي باتن بالأضال باتن نغالي زوان وزاو بانتوكينا باتن أغنفين كنزو إجيا إجي gaba tsukunji emunji pati guna kan obo nula gafia na yanu ba ta iru ci ga ga da uludo ali a ci ga ga ga nbidia jiyo ngo ji gana ko hmm. e bogo biya gangani be dan bidiyo ga wa 8 ogo ba ta ne ibiye ga 8 ne ogo wa ibola ogo wa ibola ogo wa masiba na ga lo zanwa lo lalu aliki ya mi puyin bidiya ga dono ko wa man ke ba no zuri dana ba na masiba ya bibiya dana sukun zane yi na ga kiya no no wai ke gbe gan walo ya sai zasu su kwa su kwa pa be ba wi na nchafe ke defend yin wuce shaga ko gaskiya ga da wani gama mala min kai ma alkafi mal kafiyatu fi ga page 139 rakam ya biya to 1641 bu gan أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جئلت له قفلان قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان ga am kaifa ka sake kenan ya shuru ta ihin bi musabihi za na ayya nan za na shi gun bidiyo na kewa daga masiba ya bidiya bi masiba ya gina da wunan wal qalbu kaju ilat lahu kuflani ye gbon zanama je ko padlock un chiko chiko guba dabo ne tubu no quflu jahali a jahli je ko jahali ti dabo na tubu gbon zanana murakabun al murakkabu fawqahu je ko jahali ti wuci na guni mana su ake je stage woro be ne ke tati wona ta asubi. ya kuwa kiyo ya tasubanci yi fayin fati hali kya abe ya ga ya guba ba na gaji kino, nga kenan wa ga mu je gaskiya mu make da na be tasubanci ga jahilci ga tasubanci ba wa zane ga da gaskiya zana ga mu ji ba wa wa ba wa eh me ke da gami wa waba wano ji fahimta ni ya ji dina surati ni musa gimi sallawa me gan ga gan wucin ta mi ji bayani wani ba wun ya wun gan ba wa mi ga to ma ga legbora sakwati wuri <laughs> <laughs> wale kofulu mina jahil muraka bi foku kofulu ta su bi kai fayyan fati hani nga ci na dano alle kiye mu mhm. wa qawlu a'immati zayq alladhi la yushabihu siwa da'ul udali mhm. wa qawlu a'immati zayq mhm. e ga ya'immatu zayq ne ga wucin shi ko na je layu sha biyu adin da wani juna siwa dawulo dawulo nga le batan dede na. alimamu abu abdullahi ubaidullah ibn muhammad ibn batta ce ci gunyo jun gafara littafiyan asharhu wal ibana ala usuli sunnati wal diyana ma'ana libanatu sughra hmm. wani ga page 89 gawa mina sunna mini ya sunna budan wa tamamil imani bi mi gun imani wa kamalihi albaratu min kulli ismin khalafa sunna wa kharaja min ijma'il umma ya gandoro yando ne zagagan umali sunna banin ajin bara a gangani biyu yando ni ga le ijma'u ya aluma ne muhammadu yamman kuyi banin ajin bara a gangani biyu ga mini sunna budan wa mu wa mubayinatu ali zai ji magana ga gairi wuncin nan a biya gani biyayi wa mujanabati mani taqada wa mubiya bi zanige zabi akida irin wuncin nan wa taqarrubu ila Allah bi mukhalafati wa muwatsun ba so ko belli le bane waliu bane wa hmm. zalika saku tun yi wa ko ngo wa zalika misl misl wa zalika misl ko misl qawlihim misl qawlihim mini abu ke gayan arrafida arrafida shi wa shi'a to shi'a shi wal jami'a to jami'a shi wal murji'a to murji'a shi wal haruriya to awariji shi wal mutazila to mutazila shi wal zaidiya to zaidiya shi wal imamiya to imamiya shi wal mughiriya to zijo al mughiriya shi wal ibadiya to alibadiya shi wal kaisaniya wal sufuriya wal shirati wal qadariya wal mannaniya wal azariqa wal hululiya wal mansuriya wal waqifa hmm. wa man dafa sifati wa ru'ya ilmi zai ga jin kare sifati ga ru'ya shiga position ya ja ya me ko kale adega yaji fayna hoto zane ba ta biya biya yi hmm. wa min kulli qawli mubtadi be gan do ne daga tsabe cha gun adina ne mu mu ba ajin bara abi wa ra'yi muktare gan be ra'yi na ji e da tsabe gun adino ne wa hawa mutaba be tun egba ne da lami tune fazi kulla an bata wa man wa ma sha kala be ne ga biyu ne wa ma tafarra'a min ha be ne ga gwala yuji ne hmm. au qaraba ko mun sabuna ibn bani jami'a ji ga ko da sunna mu da sifa ya ga ko da sunna ma da sifa gausiya ma ga ko da sunna nikece ngole na karaba mm. gaskiya ne gausiya ne ma bida ba fiyo ne ma bida ba fiyo nga lun radi'a hmm. ega sakwashi ne ga takwa shi wa mazahibun sayi'a hmm. be maza ba dede shi hmm. to kuriju alaha min ani din zai maga ya junan wasa zuwa addini wa mani ta kada min jumlatul muslimin gan to zai ga jaki da irin ne agwowa biyun taci zai ga jaki da irin ne mutaci musulmi yana agwowa biyun sun tu sun tu ko gwaya bayu wali hadhihi almaqalat wal madhahib ru'asa ah. ngato e gayiri ne naji wunde e ngole almaqalatu bi akwalu ne bi mazabairi ne naji ya jami'a mu'tazila rafida sab'iyya ndo yi murji'a haruriya zaidiya, imamiya, mugiriya ibadiya, kaisaniya sufriya shiratum alazarika hululiyya mansuriya waqifa kutubiya, sururiya bata ana ikpa ta ndị omini abụ de tishishi hmm. min ali dolali min yanzu ya jirgin sashi nan hmm. wa mutakaddimu na hmm. fil kufuri wa su ilmakali bai zai shi jo bai jinjiyar kafirci bai ga jejeji ga fi adina nan mamudu ne ya kulu na alallahi ma la ya e eh, ga ga dadin sa ko yana ne to ilimin wani wa ibu na alal haki fi ma ya atuna amma jafe jikiyo la'aibu ya zaba gaskiya shi kile ce ji radiya ga hmm. na ne fa lokaci da bolari mi ji mi ji mi ya lecture no cin waji for 2000 something ji yo etin vije ya wa ju abi da central committee ko ga kila ce ga ta wa ji bo ya magaja wa ji ya magaja wa ji to so ma ah! ya fi ba ga kila fi ba a ga mi na wa gage la ilaha illallah no diga ni ko ibu ibuna alal haki fi ma mm. yatuna waya tahimuna thiqati fi nakli zai ji thiqatu yan yace ce lagabe su ya ja tuma a ga ibnu Bazi murji'a a ga albani murji'a ibnu bazi ma la bin fasi usaymin ji yan do gishi inda da wani Mm. wala ya ta yi muna ara Fita mm. fi ta'awil mm. a mai la ra'ayi a mai ji tume ra'ayi a kari akadu alu ya talbida ga na ji a tutan bidiya ji kajiji ngai ji kiyo ngai laila tuya fondoro wa kamu su kalfitina a ci mazu kwen fitina tsaye fitinan da ba ko fitina 16 july fitina 17 oji fitina inda shi na fitina ya fun da aminu ji fitina ya juma fitina ya mukabala fitina ya kanzan fitina ya kanzan inda shi na fitina malidu ji hmm? eh, fitina ya malidu ji a yi tsaye ji na ta a su kul fitina tu tsaye ji ji o ga bi gangayen na fitina wa ma ga jihadi ga ta wani wa fatawu babal balbaliya a mai kwaɓe ekwe bala'i da masibe yaftaru na allah albutana ce su gama na taso kofin doro eh, a gaga zutukpa mm. mu alalima yin zagi tun zamani a nabi harbe yin zagi ya zutukpa a ganin gagane gama nan a ga ya zuga ya amina mu mm. alalima to sahabe yi fi wani fe ya amina nan hmm. a gama na zunta imam muhammad ibn hanbali gun fe lojima a ga yi mutu masallaci a yau mafe lojima a yanzu yin na to yi gama da sauransu kalwalu na fi kitabihi bil kadhibi wani udwan a ce ga fili ta fi so ko gance ya ce ga mano bai ya ka bitu dan zan ci ga yayin karshe te nufin ci ba ci on go ibn kasiro mugun ba ga mano zuwa nan ana buwa mi karshe na. Eh. ngai nu shayatin ya gine shaitan ji dana wa da ulmumini da make makirya mu'mini ji wa kafil wa kaful bagin aga make yi pankoro zai je giya ka tuna hmm. o gan hmm. ka wari ka masiba da ne masiba da wari ji shi hmm. ke onyo to mai dugoro nan gole fululu aji na ji fiago amma da contact ben wati kin ba wani ci abi ci kimba ba ewa kibo hmm. na ifi abu ne gai kafin bagi na ya bugat na ifi abu na a ci so fi ta abu hmm. wa maljawul hasidin hmm. a ga so bayan zai je jimman man kirki ya hasada no wa hum shu'ubun qaba'il amai jama'a kakai wa sunuf amai yiriri hmm. wa tawaifu in ana azkuru tarafa mi asbain mi asmain mi ci doci mini ya sunajo wa shay amin sifatin biyan ci mini ya sifaji la ana lam kutuban kadin tasharat e bone zahiri ne na jare to litafin da ga shi bana wa maqalatin kad zaharat amma gagaji babi ka kai to babi ya kido, to babi ya jele to babi ya kazo to babi ya yawo to babi ya yawo lo to wuri shi na to tariyo to tariyo aga shiga ka ka ka ka ka ka ka din tasharat wa maqalatin kad zarat amma ga shiga najat she banin larifu al-gurru minan nasi hmm. ngole ko kasir ke ez ze ngole fi wodanyi aɓya wala nash'u min al ahdas a to gbaru fugi naji mai naki benan admi waga naji sunna ya ko ko sunna ga da wono takfa ma'ani ala sani man yakrawa kaza ne gbato katu na kuge gbato katu mana bodina pingubo na wa dide dewa la fala'alla hadatha ya kawai ilayil kitab li rajulin min ali ya al maqalati e bonu jiwo ni ta fin do ci beji o wen za na je ga gade dai rin da jino zamani ne ma ya beji o wen p3 ya beji o wen p4 ya beji o cassette ya beji o video cassette ya beji o ati kwa beji o fakadi ta da alkitabu. bihamdillahi za wani shiga a kari dan bidiyo yore ina ka da su kuma wace bi alhamdillahi jin wasa na ya lewu fe ga wai dajin ya soko wali tuna bi fi salati ala nabi mun ta shi bi a salatu kwaro ga ji ce jin wuji da wuji ga salatu ji anabi da wuji ja ne. zai ga na ko ba ubuto sun mata ba zalika bi da kiki kufuri mun ta la kafirci su so ci ganju ji so guni wo wa khafi iktirayi gani bayanu tsabe gun adina nan mumudu ne wati so gun ganin mo wa sharri be sharri faya zunnu a hada su lazi la ilma lahu zane gbarufu na je na kibi a ci mada ilimi an cafe ji zato wala jami wal gumar ko mm. minan nasi gan beto zai ji balarabiya ne mm. ila ci ga yau ko annal wadu ali zalikal kitab alimu min al zai kyana su kun cabe ga zai di kalitafin nan mm. man ku yo e buga wani zakpata ne kalitafin ga ta ba wani. an fakihu min ai kun ga eh fakihun do ci min fukawe mai jubo ne wala allahu ya takidu fi hadhihi umma ma yarahu fiya abadatul awsani alali maza na kayan nan nan hankali akida da bina kida zai to buta kuti ya kuti na da biyo hmm. wa min wa man baraza Allah wa wala shaytana hmm. mini zai je gunso ko amma ya dawe shaytani nan famin mul mutaqaddimina fi dalal <laughs> wato mini tushen ya zade da wuce ne dai gboro gboro bayan ya gbe wannan mini wa da mini abu man ci sun da gancin nga gayi aljan bunu sofa al imam ibn battat ya ci gaba nga to fa min ru'usihim al mutaqaddimin fi dalal hmm. mini tishani shi zo ne gbe wannan mini wa da mini abu aljan bunu wani? ja bunu sofwan adal ya zai bi wa kad kila lawa ga jamul yani hmm. wa huwa bi shamu da shamu a aga aina turidu ba wai wolo ne fa qala ga tulubu rabbana abudun wa da wasu ko nan wuna za falakat fatakallada maqalata wa tawaifu min ad-dullal eh jama'an do ci madamni zai ja gino a ciyo ami tuye ga ja bulu safwan wa kad qala ibn shudhib ibn gan taraka jamuni salata arba'ina yawman ala waje shakki jamuni safwan wa sallah lugwa ya foshi ba wani shakka wa mina ci ba yi wa shi ya yi mini zai ji lami to ya ganye jamu shi ko? yadda ga wasu sama a felo jama'a eh a cingore hmm. ngo mi a ci ba yi wa shi ya yi mini zai lami tunan a da bishir mirisi والمردار وابو بكر الاصم واسماعيل بن ابراهيم بن عليا وابن ابي ulayya وبرغوث وربالويه والارمني وجعفر الحذاء وشعيب الحجام وحسن الأطار وصال الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة سوى من الضلال لا إله إلا الله وكل العلماء ولي ونغان بشر بن ياسر من ريسي تو المدار تو almurdar ta abubakar al-asam to ismail ibn ibrahim ibn ulayya to ibn abi du'at to burgus to rabalawayhi to al'armani to ja'far al-hadha to shu'aib al to hasan al-attar to Salil al-harrar to abu lukman al-kafir nan be zan wit ne yillu amini ti she gbin jon go kulul ulama man yibayni ma ya kulu na jagan fi man sammaina min maimatul kufri wa ru'asa ad-dalala aga ti she kafirci gashi no gan be ti she gbin shi wa min ruwa sa'im ai da wa sabul qadar wato mini ti shaji wannan je zabi a shi ne kadariye na ma'badul juhani ma'badul juhani wa gailanul qadari to gailanul qadari wa sumama ibn ashras to sumama ibn ashras wa amr ibn ubaydi to amr ibn ubaydi wa abul huzail al allaf to abu huzail al allaf wa ibrahim an-nazami to ibrahim an-nazam wa bishr ibn al-mu'tamir to bishr ibn al-mu'tamir fi jama'atin siwa to jama'an da yi jin zane janin alu kufrin wa dalalin ya ummu hmm. kafirci bai gbin shi zane je kuzo hmm. wa mini wa mini abu alhassan ibn abdul wa abul jubba'i wa abul ambas hmm. as wa min ar-rafidati min ar-rafida juma al-mughiratu ibn sa'idi wa abla ibn sabai wa isham al-futi wa abul wa abul karrus wa fudayl arraqashi wa abu malik alkhadrami wa wa salihu kubba hmm. bal hum aktharu miya yusuf kitabin aw yahubi khitabin ngato zanne ya gankun don nan waye ku fi bayni wa kemina otun manya sunna ji aja kalita biye tiyan to bakatu yego fazu ji to bakatu ye fuka hawo ji to bakatu ya na yi to bakatu ye kaza ji ruwa tu ta ce za kaza ji hmm. e baki bo bo ala agwa to nan zando mu fi baramu ya fi bayardu ya fi bagafar ya fi bakazu ya fi bakazu ya ne wala ka ga da sharu sulit ka da sunnati wal jama'a shabe wala siya ku biya tiyan man rusi man rusi man rusi malawul imamatu fi din mun chamman ku tu din daga zamani mafari har feji hmm. a ciya ya ga mu ga da al-imam Abu Usman Sabuni karshe littafi bo zai ji wallahi to cha fe ba do ya ba gafara afe ba ramu ya fe ba kaza kwa dun fe jike wa lobe a ci ga mai suna yi zai ke shi TBD ona abata a tuye ebo fi obula no ya wo ga balita fi ama wo ga jiki mo wagala mi tuye kwama wo mo fi o jire ji ya wo mo bi o yin dede ato bi kun adina ne e bo ko ga gun bi eze un chi za un chi za dede ede un chi ga un tuye un che bara ma ya un che baga fara ya un che la ga jujuja un che rifalu e o الإمام الإمام ابن بطة وذكرت طرفا من أئمتهم nga mi tun za ndo ci jiye min ya ti e shen bidiya jode na li li e- yujitanab hmm. liyujannab alhadathu ba rufu gina je na kin be ka tun ya baya na ji wa man la ilma law to zanne ma je ilmi an go ga zade de ji no zikiruhum hmm. wa mujalasata man yastashiru bi qawlihim ngole wobe ya be yetu anyi zanen ma wonga ga ga zanen shiga wa laji hujjo na wo ya bo ya zanwuci wo yi nazuru bi kutubihim ko zanen gashi shi wonga mu nazara ta kada zanwun shiga wani da jikiyo wada cile ce laji dalili ko lagbomi ko laji kafa wajen ya bo yu hmm. wa min ku ba sai da ya sakpa sakpa ji wa man yazharu fi kalami ani. sunna wa nusra laha wa qawlu akhbathul qawl ibn kullab zimini zai jima aga lawumi sun ga sun na ga a defendio alali mai gaji masiba ganye yanzu nan mini abu ibn kullabu dabu Hussaini Najjar dan da Hussaini Najjari wa Abu lasom al to Abu lasom al wa Ibn Ulayya to Ibn Ulayya a to ajan Allah filo ga ya jira jijan mutazzaran be zan wuce ji alalima in e, sakwa nwa ci ga to so gunin babo kin ne ci abi ga wada salafiya mun ye hmm. jin alali ma ki da wari jin wani logan gani be yau na alibratu bila ka ki la bila asma a zan Allah ya kamin shiru di mazaibi hmm. so ku gwa mi to mi to we so ku gwa ita da shere maza abi zan jin wa hayya na alal islam wa sunna sai ci muluwa ya ji rayuwa ta ce musunce da sunne wa matana ala zalika so ko mu luwa ili jihadi ili ta tiya can wa hashara na alaihi church mu ne yukun ta tiya suna bai musulunci wala wala badala bina wa bika min min ni ami so kwa lugwa ya san gwa bayanin wa ni mai sunna jiya yi no mu da da sun bidiya mu ko mm. wa fawadil minanihi wa wala akhlana min husni awaidi wa jamil fawaidi wa ja'alana wa iyyaka min al hafizna li hududi al qaimin bi hukuki mm. wa nafa'na wa iyyaka bima bima allamana ilimi na so kwa ne so kwa wujin amfani mm. wata amala na a amalan salihan sa kuma ruwa da tu kilo mm. har da karshe alhamdulillah rabbil alamin mm. sai ga katun giba abun na for now wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk